mata hono mata hono matar kansila mai gida ka yi hankali wannan kudin kudin jama'a ne kudin adashe ne kuma ni ce uwar adashe ka ga dakin nan ko cokali babu duk mun mun saida su labulan nan ma saboda rana shi yasa na bashi ba matsala karke da nan nawa ne dubu bakwai ne an hada da wa'incan nawa casa'in da takwas na ce casa'in da takwas kuma zan dora miki nawa zan ƙari miki ninkin ba ninkin za a siya miki faret talabijin ledar ɗaki da duk wani abu da ya dace kuma da kayo kin daina uwar adashi. Ɗakin nan ko cokali babu. Labulin nan ma don saboda rana shi yasa na bar. Ke da zaki zama matar kansila. Ga ki ga manyan mutane zaki zauna. Ki taya mu da addu'a. Ga gawa. <laughs> Ina azarbabi ma zan tafi. Allah sarki ka ma mu tafi Abuja nan tare. babbar rigan ma ban tsaya sa ta a ciki ba ta ga mace ta gari ɗan jakkan nan da dam yawwa to ni yanzu barin tafi ga cigawa zara buhari ba wata zara buhari aisha buhari dai kansila in allah ya da kansila in allah ya da